dama ni ba na son abin nan ban so amma wai sai an tilasta min sai na yi aure a'a kai aurenka ina goyon baya kai aurenka yanzu so kake yi la'antar umman ta same ka Fatima wai da gaske kike koko da wasa kike yi wai me ya same ki ne yo me ya same ni fa lafiya wai ke kike furta wannan abin a'a umma ce fa ta umurce ka da kai auren nan akan mi zan ce ni kuma na dage ba za ka yi aure ba kina so na kuwa Fatima <laughs> Kai ma ka san ina son ka ai. Soyayya ce take so ki sa in yi abin da ni bana so? Ina so ki yi min wannan alfarmar ki haɗa kayanki, ki tafi gida, ki tsawon wata guda, ni kuma zan yi tsawon wata uku bana gidan. <laughs> Ba dai aure ba ne? Hijira fa ka ce? Kwarai da gaske. Wata ɗaya a gida. Eh. To idan an kawo amarya kuma fa? Zan ga da wanda za a zauna. don komai ya ce ita idan ta zo gidan ta ga bana nan ba nan ba wanda ta ga a cikin gidan to na san dole ne sai ta tafiya ta tunda kin ga gashi gobe za a ɗaura auren nan gobe goben nan to ai dai sai ta zo ta tadda ni a cikin gidan ko kuma ta tadda ki sannan za ta zauna to abin da nake so da ke kenan Hi. Maryam 'yan mata dangane. Kin san menene? A'a sai ka Albishirinki. Goro. Fari ko ja? Kai fari ta tasma. To shikenan. Na shawo kan umma ta inda nake shiga ba ta inda nake fita ba. Hatta amince. Ina mai tabbatar miki nan da sati uku masu zuwa komai zai zama daidai tsakanini da ki in kin shiga gidan nan ba ruwanki da matar gidan hanyar jirgi daban hanyar mota daban ke kin yi gabas ita kuma ta yamma saboda ni kaina da nake tare da ita ba hakan nake so ba ballantana kuma abin da nake ƙauna nake so ya kusanci abin da bana so wai waccan matan ne wai daga jin al'amuran nan sun matsu kusa wai shine ta kwashe kayanta ta tafiyarta shine na tsunduma cikin farin ciki ta tafiya tafi ma ruwa tafiya kar Allah sa ta dawo to in ban da kishi ma irin na mata wai da jin al'amari wai wani ta wani kwashi jiki ta tafi ne fa kin san Allah inna kika san fa dora min ita akai aka wallahi haka nake ji ni fa ban da damuwar umma da naci irin na umma wallahi inna ka san an daura min ita in samu gatari in datse haka nake ji kar dai fa ka sake ta ba sakinta ne ba amma dai ta saki kanta te ma tafiya ta ni da ma tafiya in ta tafi ta tafi kenan wallahi sai na fi kowa farin ciki ya mata na nasiha zan muku babba farko ni da babbar ciki zan so ma ki ko kanwace gare ta yake karama yau mai gida nishadi kake ji ah, ai dole ne in yi nishadi ai masha Allah alhamdulillah yanzu abin da nake so da ku duk al'amuran da suka faru a dacen baya ina so komai su wuce sai zama ma kamar ba a yi shi ba a manta da abubuwan da suka faru ina so a yafe mu ko ba ka bane maryam haka ne allah ya yafe mana gaba daya babu komai mai gida tunda ka yi nadama to mu ma mun yafe maka ubangiji allah ya yafe mana baki ɗaya amin amin saboda bai kamata zaman tare a dinga shigo da wasa da wasu ƙarere a ciki ba tunda na gane kuskure na na yi babban kuskure sako ƙarerayi a cikin al'amurana musamman ma kuma na aure ba shi da fa'ida bai kamata ba saboda in Allah yarda da ka yanzu dukkan wasu al'amurana na rayuwa zan daina yin ƙarya a ciki zan yi su fi sabilillahi da ma ka ake son dan adam idan ya yi kuskure ya gane kuskuren shi kuma ya gyara to alhamdulillah mun gode ma Allah tunda ka gane gaskiya gaskiya ce gaskiya ne Allah Allah ya fi mana abin da nake so da ku zan muku ni albishir guda ɗaya amma ban sani ba ko zai ɓata muku rai a'a ba zai ɓaci ba ai tunda kaga an ce albishir ai akwai alkhairi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 Ina zuwa haka. Gidan wannan mutsiyacin za ni Ai can na dosa. Inna ni na ce ki kyala maganan nan inna. A kyala maganan nan. To ban gane bar magana ba. A yi a bashi kawai. Nan fa izo kafa da kafa i min sharri. I baka ƙazafi ice kayi wa yarsa ciki. Har yake ƙoƙarin haɗa da hukumar Hizba ta bi masa haƙƙinsa. Kuma na tuntuɓe ka. na ce maka haka ne kace ba haka bane kuma ni sai in bar shi a in ka gana bar shi wallahi Allah ne ya bar shi amma ba ni ba to inna ba ni yawa sharrin ba na ce a yi hakuri a ban maganan nan a kyale maganan nan inna to ga ya mun yadda abin yake ya tsarin yake na sani inna dan Allah ki yi hakuri ba na so makota su ringa zagin mu suna ba mu da hakuri mahaƙurci shi yake dafa dutse har ya sharo roman sa in muka yi hakuri ana ga yaki kana ga hakura. gidan ludayi na ce maka fa yi wanda ya zo ya ce kayi wa yansu na sani inna amma na ce ki yi haƙuri inna ban maganan nan to ba zan kyale ba sai yaya akwai matsala ne inna shi yasa ni ce ki yi haƙuri dan Allah to ta me fa inna akwai matsala ne shi yasa ni ce a ban maganan nan shi ne na ce ka bar labarin abin da ka sani munafiki ga ya mun yau balla ka zan yi a gidan nan na rantse Allah kar ka dauka wai ka ka karfi ka ka karfi na ga ya mun yadda labarin kike za ka ga ya mun ko ba za ka ga ya mun ba ga ya mun Zan faɗa. To, ina jin ka bani labari. Yawwa. Gaya min. Dama abin da ya faɗa haka ne gaskiya ne. Ni ne mata ciki. <laughs> Amma gali ka cuce ni wallahi tsakani na da kai Allah ya isa. Ina dan Allah ki dena kuma ki hakuri ki yafe mu. <laughs> Nan na ajiye ka cikin mutunci na tambaya ka ce mu baka san komai ba. <laughs> Ki haƙuri in naki daina kuka. Shi tun da ka ce kai kai. Yanzu dole zuwa kawai zan yi samu kawo yanzu. A lallaba a auren da na karkato da abin asiri a cikin unguwar nan. Allah in naki daina kuka. <laughs> In naki daina kuka don Allah ki yafe mu. ka cuce. Ki yafe mu inna.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 ina da abubuwan da na saba yi a rayuwata da abubuwan da nake son ne da wanda bana so so kawai in dai kika gane menene in kin fahimce ni kawai ki min iya waɗancan da ni ne na bukace su so da haka zai yi mutum yana jin yunwa ka ɗauko masa slippers ka bashi ba me zai masa amfani zan yanka shi ne ci a ciki aljanna ta fa a karkashin kafanka take to in ban tsaya na bi aljannan da kyau ba na maka ladabi da biyayya kake so in yi da rayuwata kuma duk wa'annan abubuwan da baka musu yanzu ne ka canza ga baki daya ka fara min wayannan abubuwan in ka zo baka hira da ni baka da lokaci na ka zauna ka kalli fim in ka zo da dare ka shiga ɗaki ka je ka kwanta ka yi bacci ni matar ka ce ina da buƙatar bukatar mu zauna mu ɗan yi hira da kai mu fuskanci junan mu amma ga baki ɗaya baka da wannan time ɗin. haba ya haƙuri da Allah ki dawo mana ni ne ba. haƙuri, ina wuni. Lafiya lau, Allah sarki.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 na zauna na yi iya gwargwadon karfi na ga na zama matar kirki a gunka amma na kasa ka kasa bani wannan dama in zama matar kirki tun ina hakuri tun ina hakuri har kai fushin ina na kasa hakura na baro gidanka na dawo gidanmu yanzu na sama ma kai na lafiya kuma ka kara biyo ni sade dan Allah a bar wannan magana duka wannan abubuwan da kika faɗa na riga ya na san da su tunda ni ne na aikata amma me nake so ki fahimta kuskure ne ni ne na yi shi kuma na gane na yi na zo nake so in baki haƙuri na tabbatar da cewa duka mutane iri ɗaya ne babu wanda ya fi wani a gurin Allah sai wanda ya fi tsoronsa wannan dalilin yasa na sake ɗauko kafa na baro garin da nake na zo har garin da a nan kika fara gani na kike ƙaunata kika bi ni har inda nake na zo na aure ki yau ni ma gashi na biyo ki kasancewa ta acto ina nufin dan na zama jarumi ba shi nuna cewa ba zan yi kuskure ba fim da nake acting nake zan iya fito a mutumin kirki zan iya fito a mutumin banza saka na aiki ne ko ba haka ba kuma hakan ba zai hana wata rana nima na kuskure ba babu wanda ya guje yin kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne baya yin laifi baya kure abubuwan da kamun a gida fim ne fim ne kamun a cikin gida ba magana acting bace dan Allah ya sa a bar maganar nan targaya ta huce na ce miki komai ya tafi ni yanzu buƙata ta a matsayin ki na matata na gane menene na gane ban da masoyar da take na dawo babu mai gyara min gidana in ba ni kaina saboda ni ne abina kuma ni na dawo ki iya ganewa ko ma ya nake dai na sauka na dawo gurin ki ki bi ni mu tafi ki koma ɗakin ki ya kamata ki gane na canja <laughs> ka canza amma ni kuma yanzu gaskiya ba zan iya koma yanzu ba sadi sadi sadi kuma da kire wa gyatuma mutuwa ce ta ja ni ne da kaina tuni ce take mai barbada abinci yake ga wata ni kuma ina son ta ba a mataki ne saboda wannan kai baka da kuɗi kuma ta ce aiki aiki da gaskiya sai mun kiyaye irin waɗannan abubuwa me ya ki ga masu kallon ki gaskiya sakona shine mata duk rashin mutuncin da miji yake mana mu ci gaba da haƙuri to kina nufin da zaki dawo kenan me zai hana <laughs> ashe tana so ita ma gargaɗa ni ko shawara ta anan shine eh, idan mace idan mace in namiji zo na ina son mace tsakanin da Allah eh. to ka tafi kuɗi ba da eh, so saurayi tsakanin da Allah to wa yake soyayya da mutum ni ba ce juna ba na lamu amin ya a samu matan kirki to sai an zama a haka gaskiya a daure a ji hakuri akwai son shi ma gashi yanzu daga baya gane gaskiya mm. dole ya da yana bi yana bi Allah ya datar da mu dama ta soyayya kuɗi take kat kam kat za zo da shiga sai a zo sakon eh. da zan bari shine akan juli ah! <laughs> mutane sarka takin kya da sakatariya ah. ku mata na gida wallahi ku rika jin tsoron sakatarori ka ce a rika muku sakatarori maza ba mata to shine mai kyamara ah, kai ba ka ce komai ba ba yau wata kunna injiniya